Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk yana ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin wani safiyar yau Juma'a 24 ga watan Nuwamban shekara ta 2023. kafin ku ji abubuwan da muka tafi da su ga kanun labarai. A yau Juma'a ne yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Isra'ila da Hamas ta fara aiki da misalin karfe bakwai na safe agogon yankin wato karfe biyar agogon GMT. Hukumomi a kasashen yammacin Afirka da dama na kokarin shawo kan cutar mashako da tafarki a yankin ciki har da Najeriya. Jami'an kasar China sun ce ba su gano alamun wata sabuwar cuta ba a kasar, kamar yadda hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa ranar Alhamis. bayan labaran duniya za ku ji cewa tsohon sakataren gwamnatin tarayyar najeriya babashin lawal ya zargi shugaban kasar bola ahmed tinubu da kokarin mai da najeriya jam'iyya daya ta hanyar kwace kujerun gwamnoni a wasu jihohi. Yanzu ko abin da aka yi a Kano ɗin kwace na a kwace na a kwace na duk wannan magana 2027 na APC gaba ɗaya suna son gwamnoni in za su iya gaba ɗaya. Amurka ta gargaɗi ƙasar Ghana kan yunkurinta na kafa dokar haramta luwaɗi da maɗigo da auren jinsi. wanda ta ce hakan kan iya shafar dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu irin wannan threat inda ita da ce bayar nan wannan bai hana fasin wannan doka kasanka haka kuma za mu kawo muku shirin manuniya kuma kamar kowace ranar juma'a yau ma za ku ji nasiha daga bakin malamai to amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Juma'a ne yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Isra'ila da Hamas ta fara aiki da misalin karfe bakwai na safe agogon yankin wato karfe biyar agogon GMT inda aka tsara za a sako rukunin farko na mutanen da aka yi garkuwa da su daga Gaza da misalin karfe hudu na yamma a cewar ma'aikatar harkokin wajen Qatar wacce ke taimakawa wajen tattaunawa a yarjejeniyar. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Qatar Majid Al-Ansari ya shaidawa manema labarai cewa yarjejeniyar ta farko tun bayan fara yakin a watan da ya wuce za ta hada da dakatar da buɗe wuta a arewaci da kudancin gaza karkashin wannan yarjejeniya za a sako mata da yara ƙanana hamsin da mayakan hamas suka sace daga isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba a madadin mata da ƙananan yara falasɗina ɗari da hamsin da aka ɗaure a gidan yari da ke isra'ila a yau juma'a za a sako mutane sha uku da aka yi garkuwa da su a gaza kuma za a saki ƙarin wasu rukunin waɗanda aka yi garkuwa da su a kowace rana na tsagaita buɗe wuta har sai an sako jimillan mutum hamsin. Hukumomi a ƙasashen yammacin Afirka da dama na ƙoƙarin shawo kan cutar mashako da ta ɓarke a yankin ciki har da Najeriya, inda wani babban jami'in lafiya ya faɗa a ranar Alhamis cewa an yi wa miliyoyin mutane rigakafi domin cike giɓin rigakafin cutar. akalla mutum 573 daga cikin 11,640 da aka tabbatar sun kamu da cuta a Najeriya sun mutu tun bayan barkewar cutar a watan Disambar 2022. Ko da yake jami'ai sun kiyasta adadin a yanzu ya ragu saboda kokarin jinya wanda zai iya karuwa sosai a cikin jihohi da ba za a iya gano waɗanda suka kamu da dama ba. A jamhuriyar Nijar kuma da ke makwabtaka da Najeriya. mutum 37 ne suka mutu cikin mutum 865 da suka kamu da cutar ya zuwa watan oktoban da ya wuce yayin da kasar gina aka ba da rahoton mutuwar mutum 58 daga cikin 497 da suka kamu tun bayan barkewar cutar a watan yuni ya zuwa yanzu dai an samu rahoton kamuwa da cutar mai saurin yaduwa a jihohi 20 cikin 36 na najeriya A Najeriya kashi 42 cikin ɗari na yara 'yan ƙasa da shekaru 15 ne kawai ke samun cikakkiyar kariya daga kamuwa da cutar ta mashako. A cewar wani bincike na gwamnati yayin da gini ke da kashi 47 cikin ɗari na adadin waɗanda aka yi wa rigakafi waɗanda duka sun yi ƙasa da kashi 80 cikin ɗari na shawarar da hukumar lafiya ta duniya WHO ta bayar kan samar da kariya ga al'umma. labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Motocin ɗaukar marasa lafiya sun kasance cikin shiri a ranar Alhamis, yayin da masu aikin ceto na inda ke tona tarkacen baraguzai da suka raba su da ma'aikata 41 da suka makale a cikin wani rami da ya ruguje kusan makonni biyu da suka gabata. Masu aikin ceto suna da gadajen ɗaukar marasa lafiya na musamman masu kafafu. waɗanda ke shirye don zakulo mutanen da suka ta gayyara daga cikin mita hamsin da bakwai na bututun ƙarfe wanda zai buɗe idan aka cusa shi ya shiga sashi na ƙarshe na tantan ɗin ƙasa kankare da tarkace da ya toshe hanyar da za su tsira motocin agajin gaggawa da asibitin tafi da gidanka na jira suna shirye-shiryen tarbin mutanen da suke makale a cikin wani yanki na ramin da ake ginawa na ƙarƙashin ƙasa a kogon Uttarakhand da ke jihar Himalayan cikin kwanaki sha biyu da suka wuce. Sai dai ana ci gaba da samun tsaiko wanda ya haɗa da faɗuwar tarkace da fargabar ƙara samun ruftawa kogon da lalacewar na'urorin haƙar ƙasa yayin da aka samu cikas a ranar Alhamis sanadiyar matsalolin na'ura. nan ba da jimawa ba hafiz zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu to amma kafin nan tsohon sakataren gwamnatin tarayyar najeriya babashir david lawal ya zargi shugaban kasar bola ahmed tinubu da yunkurin mai da kasar a karkashin jam'iyya daya babashir lawal na mai da martani ne kan wasu shari'un zaɓe da kotun ɗaukar ƙara ta ƙwace kujerun gwamnoninsu daga jam'iyyun adawa tana baiwa jam'iyyar apc mai mulki a 'yan kwanakin nan kazalika da kuma naɗe-naɗen wasu mukamai da ya zargi an baiwa wani yanki to sai dai fadar shugaban kasar ta musanta wannan zargi daga abuja ga rahoton nasiru adamu el hikaya problem nawa da yorubawa kenan kana supporting ɗinsu in sun samu nasara sai su mai da shi kaman kai bawa ne Babacir Lawal wanda shine jagoran kamfen din da ya siya wa Tinubu tikitin takara a APC kuma ya mara masa baya har ya lashe zaben fidda gwani ya raba gari da Tinubu a wajen tsayar da dan takarar mataimakin shugaban kasa don rashin hada musulmi da Kirista a tikitin kamar yadda aka saba gani. Babacir Lawal ya ce zagon kasa ga lamuran shari'a na iya kawo karan tsaye ga muradun demokuraɗiyya. Ba abu mai kyau bane ka ce ai na faɗa muku amma mutane suna da taurin kai ba sa ganin abin da ke damun su suna ganin wuta na zuwa suna gudu suna zuwa su shiga shiga wutan su ne yanzu ko abin da aka yi a Kano din nan ni ba alkali ba ne amma mai kwace na a kwace na a kwace na duk wannan magana 2027 ne fa apc gaba ɗaya suna son gwamnoni in za su iya gaba ɗaya yake yanzu in dai ta zaɓe ne bisa ga abin da suka yi ba wanda zai zaɓi apc arewa amma sun kwace bulki daga pdp sun ba apc da ya juya kan yankin arewa babu ya ce akwai buƙatar gaggawa ta haɗa kan yankin don matukar rabuwar kawuna da aka samu. ni ba dattijo ne a gida na ai ko kuma a kabila na ko kuma a coci na wa ne dattijo ne ai to amma kuma a ce wani dattijo ne harin kira baka sine baka nome zo mu yi miti mu yi magana mu faɗa a ji kai da wuya mentos ina so liman ciro so adamu ciro ne na san yadda suke da in abu ta harɗe sun kira juna sun shiga ɗaki sun fita sun ce ga inda ake kowa sai ya shiga layi zai bi. nasu ɗin don me ba sa nuna son kai. Fadar Aso Rock ta musanta shishige a lamuran shari'a da nuna ya dace ba babacir ya san mulki zaɓin Allah ne. Baya ga wata sanarwa daga mai bawa shugaban shawara kan sadarwa Bayo Onanuga da ke kare Tinubu da cewa mutum ne mai gaskiya mai taimaka shugaban kan labaru abdulaziz abdulaziz ya ce da alamun nasarar tinubu na kular da babacir na tabbata masu sauraro ma sun gaji da sauraron soki burutsu da kuma hayaniya irin ta tsohon sakataren gwamnati bidi lawal duk wanda yake biye da siyasa 2023 zai fahimci me yasa yake yin waɗannan maganganu da yake yi wato ɗaci ne da ciwo na bakin cikin abin da ya faru da shi domin yana tare da shugaban ƙasa bola ahmed tinubu amma saboda saboda an yi muslim muslim ticket ba don ci gunawa wani bane ba amma babacin ya dauki abin nan ya mai da shi wani faɗan addini allah ya ba shugaban kasa bola ahmed tinubu nasara na tambayi babacir ko me zai ce kan tinubu da ya adawa da shi ya mara fita obi baya amma gashi ya yi nasara arewa da ke faɗa mu haɗa kuri'un mu za mu ci yanzu ai babu ai arewan ta rabu kashi biyu karfin arewan babu kuma ai bunda bola ke so ya yi a cibi wa ma zai kira mu mu zauna mu saurare shi ne Hakika, ko da alamu dai a Najeriya tun sauke tsohon babban alkali Walter Inkanu Onogan da gwamnatin Buhari ta yi ake caccakar sashen shari'a da matakai da suka saba wa hankali, ko da yake an ce shari'a sabanin hankali. nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu Hikaya har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da karashin labaran duniya. Jami'an kasar China sun ce ba su gano alamun wata sabuwar cuta ba a kasar, kamar yadda hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa a ranar Alhamis. Kalaman na hukumar ta WHO na zuwa ne bayan wata bukata da ta mika wa hukumomin China na neman ƙarin bayani dangane da yadda ake samun ƙaruwar yara ƙanana da ke kamuwa da wata cuta mai shafar numfashi da kuma cutar pneumonia. Hukumar WHO ta ambaci rahotannin kafofin yada labarai da ba a fayyace ba da kuma hukumar da ke sa ido kan cututtuka masu yaduwa ta duniya. kamar yadda aka ba da rahoto game da cututtukan sanyi da ba a gano ba tsakanin yara da ke arewacin cana kuma a hukumance sun nemi ƙarin cikakkun bayanai daga cana a farkon wannan makon. masana kimiyya daga waje sun ce yanayin yana bukatar a saka masa ido sosai amma ba su gamsu da cewar karuwar cututtukan numfashi da aka samu a baya-bayan nan a cana ya nuna alamar barkewa wata sabuwar annoba a duniya ba daga ƙarshe babban bankin ƙasar turkiya ya sake yin wani gagarumin ƙarin kuɗin ruwa yayin da yake ƙoƙarin dakile hauhawar farashin kayayyaki da ya rabanya da lambobi biyu lamarin da ya sa magidanta ke fafita ganin sun fi karfin abincin da za su ci da kuma samun muhimman abubuwan bukatun yau da kullum bankin a ranar alhamis ya kara yawan manufofinsa da maki biyar zuwa kashi arba'in cikin ɗari don yakar hauhawar farashin kayayyaki da ya kai kashi 61.36 cikin ɗari a watan da ya wuce wannan dai shine karo na shida da bankin ke kara kuɗin ruwa a jere da ke auna hawa farashin kayayyaki da ya kai kashi 61.36 cikin 100 a watan da ya gabata. Hakan dai ya yi hannun riga da mahanga irin ta tattalin arziki, kuma da yawa na ɗora laifin akan irin matakan da shugaba Erdogan ke ɗauka da ba a saba gani ba wajen magance wannan matsala ta tsadar rayuwa. Bayan da aka sake zabensa a wani sabon wa'adi Erdogan ya naɗa wata sabuwar tawagar masana tattalin arziki wacce ke ta sauya tsarin samar da kuɗin ruwa mai sauki. Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. kasar amurka ta gargaɗi ghana kan yunkurin kafa a dokar hana luwaɗi da maɗigo a ƙasar domin yin haka a cewar amurka zai iya shafar dangantakar kasuwanci da zuba jari da ke tsakaninsu to sai dai wasu daga cikin masu ruwa da tsakiya ƙasar sun ce ba gudu ba ja da baya Hamza Adam ya aiko mana wannan rahoto daga birnin Kumasi. If there discrimination, that will send signal to not Tsokacin da jakadiyan Amurka a Ghana Virginia E. Palmer ta gabatar kenan yayin ganawarta da manema labaru inda ta jaddada cewa Ghana za ta yi hatsara babba ta fannin kasuwanci da zuba jari har in ta amince da kudirin dokar haramcin luwaɗi da madugu da dangoginsu a ƙasar inda take cewa. Ghana ƙasa ce mai marhaba da kowa kuma akwai ƙarfin da dangantaka da fahimtar juna tsakanin addinai akwai kuma jituwa tsakanin kabilu hakan ya sa ghana ta kasance ƙasa mai karfi da sha'awa ga masu zuba jari ina fata ya kasance haka da al'ummar lgbtqi amma idan aka nuna bambanci ga 'yan luwadi da madugu a ghana ba masu zuba jari da 'yan luwadi kawai zai aika da sigina ba har da saura kamfanonin ƙasar amurka sa'annan ghana ba za ta samu karbuwa ga masu zuba jari ba ina fatan za ta kasance cikin waɗanda amurka za ta yi marhaba da su wajen kasuwanci. So I hope it will stay welcoming. Wani rahoton da sashen kasuwanci ta kasar Amurka wato US Department of Commerce ta fitar ya nuna cewa a shekarar 2022 Ghana ta samu kimanin dalar Amurka biliyan 1.8 sakamakon fitar da kayayyaki irin su gwal da koko da danyen mai zuwa Amurka. To sai dai matakin kasa huddan kasuwanci tsakanin Amurka da Ghana sakamakon dokar haramcin luwaɗi da maɗigo da dangoginsu zai iya sanya Ghana cikin halin kunci musamman yayin da kasar ma ke fama da matsalan karyan tattalin arziki in inji Shuayib Abubakar masanin tattalin arziki a kasar. Kaga muna bukatan dola sosai don saboda ya taimaka ma dola reserve mu. Mafi yawan abubuwan da muke amfani da shi cikin kasar mu Ghana muna sai ne kasashen waje kuma da dala muke si. Sai shi muna yunwan dola. Eh, saboda haka in gwamnati Amerika ta dauki mataki zai ya damu tattalin arzikin gana sosai. Amma kaga abin akwai shine eh, batun liwa luwadi da madugo wani batu ne da yake eh, mun yi tar da shi amma kaga yau inda duniya ta kai nan akwai wasu kasashe da yake su saboda wai demokradiyya sun amince da irin abubuwa haka kuma eh, suna da karfi sosai cikin duniya misali shine kasar amurka ah, saboda haka ni a tunanina inda muka kai ga ina ga kamar ya kamata mu yi takasansan da irin doka haka. Shi ko babban jami'i a cibiyar ci gaban demokuraɗiyya wato CDD Ghana Michael Augustus Akabo ya yi tambaya game da ikon yin shawarwari na Ghana a matakin ƙasa da ƙasa yayin da ake tunanin zartar da wannan kuɗiri na yaki da luwaɗi inda yake cewa ya kamata Ghana ta tantance matsayinta da tsarinta a matakin duniya kafin yanke wasu shawarwari na samar da dokar haramcin luwaɗi da maɗigu. What is the bargaining power in the international space? Abdulmannan Muhammad na ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin da suka gabatar da kuɗirin dokar a majalisar dokokin ƙasar ya ce babu ruwa ko iska da zai hana su haramta luwaɗi da madugu a kasar duk da barazanar kasar amurka irin wannan layya a kasan ga ba yi yau kun bayan gobe kuma irin wannan threat inda ita ambassador ce nan wannan bai hana fasin wannan doka kasanka. Har yanzu dai gwamnatin kasar Ghana bata bayyana matsayinta akan wannan magana ba. Bisa tsarin wannan doka har in aka tabbatar da shi a Ghana za a daura duk wanda aka kama da laifin luwaɗi ko madugu da zama gidan yari har na tsawon shekaru goma sa'annan shekaru uku kuma ga duk wanda zai bayyana yanayin luwaɗi ko madugu. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. A gaida Hamza Adam. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita ɗari da biyu da Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. muna zanga-zanga domin appeal court ta je ta mana abin da tribunal ba ta yi ba pdp tana da structure ta wannan abu ya faru a kano a maiduguri ma ta faru so mu a plato mu mu zama mu yi laifin me zainab yanzu ma muna so su wuce kuma muna bakin kotu muna jiran su wasu 'ya'yan jam'iyyar pdp a jihar plateau kenan ke zazzaga zanga-zangar zungure musu mukaman da suka ce a gaskiyar magana fa an ballo musu balli-ballin baraka game da tsalle-tsallen tsallakawa cikin jam'iyyun da aka hangi tsohon mataimakin gwamnan jihar Niger tsallaka zuwa cikin jam'iyyar apc kuwa pdp da ya bari ce ke cewa ai kan shi yake warwarewa tukka bana iya munafunci maimakon in zauna inda ban gamsu ba gwamma in bari idan na tabbatar da cewa ga abubuwan da su gamsar da ni ina iya dawowa ba wani abu ibeto so nawa kenan yake dawowa pdp yake komawa a ya zama halinsa shi kuwa sanata kaka shehu lawal na masar jan tare jihar daga jihar bare barin borno cewa yake akwai matukar bukatar waiwayar dokokin da aka dinga yi a baya don ganin an hada su guri guda duka idan ka kula shekara goma sha tara irin abubuwan da ake yi kamar na yahoo boys kamar wani boko haram kamar wani 'yan ta'adda da sauransu babu shi a kasan nan to shi yasa muka gan hakki ne a wuyan mu domin mu sa minista na shari'a na kasa wato antony general na kasa ya tattara wayannan dokokin da aka sanya wa hannu suka zama doka waɗannan fa so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan biyo ku har ɗaka. Shiri na ɗari da arba'in da biyar cikin jerin shashiren manuniyan da sahalewa ce ta sashen Hausa na muryar Amurka. Mai yiwuwa sahalewar kuma amma ta demokaradiyyar da ke baiwa 'yan ƙasa 'yanci don nuna damuwa ce ta sa 'yan jam'iyyar PDP a jihar Plateau suka zuba zanga-zangar zuke hukuncin kotun kolin da suka ce na cike da shakka. Ne suna Gipo ayuba hooks daga fashin local government muna zanga-zanga domin appeal court ta je ta hana abin da tribunal ba ta yi ba so muna jin haushin abin da aka yi wanda ya ci local government ɗaya zama senator wanda ya ci local government biyu ya zama senator mu kuma ba ma son wannan so mun fito ne domin mu yi wannan zanga-zanga mu nuna ma duniya da cewa wannan abin da ake mana plateau state ba mu ji daɗin shi ba yanzu wannan zanga-zanga kuna yi cewa ita kotun nan ta sake maido muku da mutane na ko kuma me ma'ana wannan eh ta maido mana da mutanen mu ɗari bisa ɗari sunana Pam Ishaya Musa. PDP tana da structure ta wannan abu ya faru a Kano a Maiduguri ma ta faru. So mu a plato mu mu zama mun yi laifin me. Amma ba ku yi la'akari da abun da yake faruwa a jihar plato na rashin zaman lafiya ku ce ya kamata a zauna lafiya ba. Sai mu zauna lafiya ci mutunci mu. Wayanda za su kawo mana zaman lafiya ne aka cire sunana Joel Titus daga Fanshin Local Government. Gwamna ya ci zabe muna da 17 local government ana ce za a kwashi a bama wanda ya fadi zabe. Ina zaman lafiya za ta fito. Sai dai kuma tuni ɗaya daga cikin jagororin jam'iyyar APC jihar Platon Mr. Shitu Bame ya ce ai tun wajen zaben shugaban jam'iyyar PDP jihar Platon ne jam'iyyar ta yi wa kanta raunuka. Gaskiya Zainab wannan bai mu mamaki ba don tunda tunda aka fara waɗannan mutanen bai kamata su sai a takara ba don kin san abubuwan da ya gudana ko kotu sun hana su sun ce musu ku je ku gyara gidanku kafin ku ce za ku shiga cikin za ku shiga takara suka yi uwar kunne shegu da wannan oda da kotu ta basu suka sai zaɓe tun a wannan lokacin ana ana tafiya su wansu nan da suka dinga zuwa suka zuwa kawai da aka basu wannan shari'a na tribunal mun ga cewa gaskiya ba yi ma mutanen plateau adalci ba ba yi ma apc adalci ba don waɗannan mutane bai kamata su ya zaɓe ba. to da yake yawanci idan aka samu irin wannan hukunci akan ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli. zainab yanzu ma muna so su wuce muna jiran su su a wurin in suna suna gani suna da wani hujja to muna bakin kotu muna jiran su Allah ya ga abin da ya dace ya zartar baraka ja da Allah ba wanda ya sai ja da Allah tuni ma dai ganin irin zubar gadan zabge kujerun gwamnoni a kotun kola Najeriya ya sa tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo da tsohon mataimakin shi Alhaji Atiku Abubakar gaya wa duniya cewa a gaskiya demokradiyyar kasar nan kawai ake ta aika wa aika aika sai dai kuma lauya mai zaman kanshi barista Muhammad Ibrahim Zaria ya ce hukunce hukuncen kotunan dama dai hali ne irin na doka. Abin da tsohon shugaban kasa yake faɗi da shi mataimakin tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar akwai magana ta siyasa a ciki amma in ka ɗauki shari'a tsantsanta za ka ga cewa mafi akasari hukunce-hukuncen da aka yi hukunce-hukunce ne da ya tamo kowanne jiha da irin yadda abin ya same ta kamar jihar Filato rikicin cikin gida ne na jam'iyyar PDP irin wannan rikici ne ya samu APC a jihar Zamfara saboda ka ni ban ga wani abin nan ba iyaka dai jam'iyyu su koma su ci gaba da da yin demokradiyya ta cikin gida su inganta ta magana cewar da za a ci wai jam'iyya ana so a mai da ƙasa jam'iyya ɗaya wannan ba zai yi wa ƙasan nan ba saboda haka mutane kasu cire rai a gwiwoyin su sanyi a ci gaba da gwagwarmaya insha Allah akwai zuratan 'yan siyasa wanda za su su kwacin mu ƙasar nan yanci. A jihar Naija kuwa tsohon mataimakin gwamnan jihar ambasada Ahmad Musa Ibeta ne ya sake sakin PDP zuwa APC da ya ce yanzu dai kamta tsarkaka. bari in fada maka dalilan da ya sa can na bari to dalilan sun kau kuma ina gana mutane cewa siyasa bambancin ta kaman sakan gizo-gizo ne kowane lokaci kaga cewa ra'ayinka ya yi daidai can za ka koma so abin kenan so ni kuma bana iya munafunci maimakon in zauna cikin gida inda ban gamsu ba gwamma in bari idan na tabbatar da cewa ga abubuwan da su gamsa da ni ina iya dawowa ba wani abu jama'a na fassara ka da baka zama nan ka koma waccan jam'iyya yau ka dawo nan me zaka ce musu baka sani ba ban damu damu da wannan ba abin na damu da shi wanda na sani shi ne, idan ra'ayina ya canza zan canza kuma ni ko in yi ne ko ban ko ban yi domin saboda wannan siyasa ai ra'ayi ce kuma ba ina yi dun kowa bane dun kaina ne za su yi tunanin kaman kowa maka tayin mukami ne ko wallahi tallahi ba wani tayin mukami da aka yi mun sai dai kuma tuni shugaban jam'iyyar PDP jihar Niger barista Tanko Beji yace ce ai dama Ibetan ya faye yawo cikin jam'iyyu dan buga raraka jam'iyya tun dama akwai tillas ne a yinta to wanda suka shigo ba su kai wata biyu ba sun koma ibeto so nawa kenan yake dawa pdp yake komawa ya zama halinsa sai dai mu kalle shi ko wannan kaman ba zai sa ku samu kaman ci baya ba ga jam'iyyar ku ta pdp ba wai na ce menene ci baya aikan da suka fita haka kuma wasu suka shigo ai ai jam'iyya wasu su fita ne wasu su shigo game da bukatar hada dokokin najeriya guri guda kuwa ɗaya daga cikin masarjan tare najeriya sanata kaka shehu lawal na jihar bare barin borno ne ya ja hankalin majalisa akan haka a lokacin da aka yi wa dokan kasa garan bawul shine alif dubu biyu da hudu yau shekara goma sha tara kenan ko yaron da aka haife shi a alif dubu biyu da hudu yanzu ina tabbata yana jami'a to idan ka kula shekara goma sha tara irin abubuwan da ake yi kamar na yahoo boys kamar wani boko haram kamar wani 'yan ta'adda da sauransu babu shi a kasan nan to an yi dokoki da yawa majalisun da suka shuɗe amma ba a samu daman aka tattara su aka sa su wa kundin mulki na ƙasa to in ka fita daga nan bakin national assembly ka ga mutane sun dokoki kala-kala suna bin mutane a guje sosai wani ma ba daidai ba ne to shi yasa muka gan hakki ne a wuyan mu domin mu sa minista na shari'a na ƙasa wato antony general na ƙasa ya tattara wayannan dokokin da aka sanya wa hannu suka zama doka tun daga lokacin shekara 2004 zuwa yau domin a kawo su zuwa takarda ɗaya ya zama laws of the federation of nigeria wani tasiri kake ganin haɗa wa'annan dokoki wuri guda zai wa fannoni daban-daban na rayuwa a wannan ƙasa akwai kundin tsarin mulki na ƙasa wato constitution ba wannan ne na kawo udiri a yi garan bawul ba yanzu kenan sai a duka amfani da kundin tsarin mulki da kuma wa'annan dokoki da suka shafi ƙasa tare eh yanzu ma tare ake abin nan nasu inda aka samu saɓani tsakanin kundin tsarin mulki na ƙasa constitution da kuma dokokin da majalisa ta yi su dokokin majalisa ɗin wato za a dakatar da abubuwan da suka yi sai kundin tsarin mulki ne za a yi amfani da. iya baje muku kena cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu da bifin dafe mu da iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya saboda haka akwai buƙatar su farka. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari biyar tamanin da ɗaya ne su yi sallamar sakin kujirin da dama suke zama musu dirka. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mustapha Nasiru Batsarin jihar Niger da Zainab Babajin jihar plato da maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan kara wannan shiri daukaka ni isa lol ikara da kan shirya gabatar da ke cewa sai kun mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya a gaida na ikara kamar yadda muka alkawarta ga nasihar juma'a akan kula da taimakawa marayu assalamu alaikum warahmatullahi suna sunana dr musa garba zama mataimakin shugaban jami'atin nahda wadda take nan maradi sami magana a wannan juma'a akan maraya to lalle maraya babban mutum ne a gurin allah saboda ubangiji subhanahu wataala ya ɗauki ɗawaine shi sosai wurare daban-daban a cikin Kur'ani. Ana tambayin maza Allah sallallahu Alaihi wasallam game da dukiyar da ya kamata a hidda, a bada. Sai Allah ya ce abin da ya yi daga cikin dukiya idan ka hidda ya ce ka ba iyayenka. Su ne na farko sai ya ce wal na sannan makusanta 'yan uwanka na biyu sai ce wal yatama ubangiji subhanahu wata'ala bai manta da su ba nan a cikin suratul nisa Allah madaukakin sarki ya zanu haƙƙin shi sai ya zano haƙƙin iyaye sannan kuma sai ya sa haƙƙin marayu kenan a cikin dukiyoyinmu akwai haƙƙi na maraya maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar duk mutumin da ke ɗaukar ɗawainiyar maraya to haka yake da shi a ranar tashin kiyama kamar yadda ka san 'yan yatsunka guda biyu da manuni da wanda ke kusa da shi a cikin gida aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara bayani a cikin wani hadisi wanda yake cewa Allah yana tada ni da ni da maraya kamar yadda ka san waɗannan 'yan yatsun guda biyu. Don haka al'umma kula da maraya abu ne mai muhimmanci a cikin wannan rayuwa tamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. A yau Juma'a ne yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Isra'ila da Hamas ta fara aiki da misalin karfe bakwai na safe agogon yankin wato karfe biyar agogon GMT inda aka tsara za a sako rukunin farko na mutanen da aka yi garkuwa da su daga Gaza da misalin karfe hudu na yamma a cewar ma'aikatar harkokin wajen Qatar wacce ke taimakawa wajen tattaunawa a yarjejeniyar. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Qatar Majid Al-Ansari ya shaidawa manema labarai cewa yarjejeniyar ta farko tun bayan fara yakin a watan da ya wuce za ta hada da dakatar da buɗe wuta a arewaci da kudancin gaza hukumomi a kasashen yammacin afirka da dama na ƙoƙarin shawo kan cutar mashako da ta barke a yankin ciki har da najeriya inda wani babban jami'in lafiya ya faɗa a ranar alhamis cewa an yi wa miliyoyin mutane rigakafi domin cike gibar rigakafin cutar. To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu baki ɗaya sai can an jima da karfe takwas na safe agogon Najeriya da aji mun sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai Solomon Abu da ya tsara shirin ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Murtala Faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalamu.